Taron da wanda ya gudana duk da ba a rantsar da dukkan shugabannin ba saboda rashin warware takaddama ko shari'a ya jawo ɗimbin 'yan jam'iyyar daga sassan kasar suna ɗaga hotunan gwanayensu da suke son musamman su zama shugabannin jam'iyyar. Matasa da mata sun fi cinye kasuwar don yadda suka wuni suna rausayawa a bakin kofar shiga sakatariyar jam'iyyar. shugaban haɗakar matasan jam'iyyar Adamu Ɗahiru Lanzai ya jagoranci taron manema labaru a gefen taron, inda a ra'ayinsa lauya daga Taraba, barista Muhammad Bello Mustapha ya cancanci shugabancin jam'iyyar ba a akasarin tsoffin gwamnoni masu neman takarar ba. Ina miƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu daman gudanar da wannan gagarumin taro. Dalilin gagarumin wannan taro da kuka gani na APC Youth Support Group muka ga ga dama ta samu a matsayinsa na matashi mai kishin jam'iya dan gwagwarmayan jam'iyya wanda ya san darajar matasa to muka tsaya muka yi wannan tunani saboda haka muna addu'a ubangiji Allah ya ba wa barista Mustapha Muhammad Bello wannan matsayi da muka sa a gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a nasa bangaren mai son takarar kujerar matasa na jam'iyyar daga filato barista munkaila yahaya mabu ya ce da dai matasan sun tsaya takarar kujerar matasan don gyara ɗabi'un matasan da yake da ra'ayin akasarinsu masu kasala ne kusan zan ce matasan kasan nan ba wani guduman da suka kasan nan illa lalata kasan alal misali halin da ake ciki na rashin tsaro suwa suke yi suwa suke kidnapping da a ce ma matasa ba dattijon da zai iya je ya shiga daji ya yi kwanaki ya tare hanya ɗauka ɗan wani in aka bisa da gudu ma ba iya gudu zai yi ba suwa suke fashi matasa suke suwa suke ta'addanci boko haram matasa suke suwa suke lalata bututun mai da muke da shi matasa ne mu matasa dole sai mun shiga gwamnati in suka kalle mu suka ga rawan ganin da za mu taka a gwamnatance su ma abin da ya ba su sha'awa su bar halayen da suke ciki su zo su jo wani tafiya shi kuma dan takarar mukamin matasa daga jihar Jigawa Ahmad Abba gata ya ja hankalin matasan ne wajen kaucewa zama yan amshin shatan manyan yan siyasa da ba su fai damuwa da kadun matasan ba bayan darewa madafin iko musamman ma dai in matasan sun samu wani dan hasafi daga wajensu. Duk wanda aka bashi kuɗi ya sai da kanshi ne. To kaga dan mutumin da yake shugabanta ka ya zo yana ma shugabanci rukun kai na kashi yadda ya ga dama. Na farko dai ana shekara hudu ne a tenu a kowane ofis ne a ƙasar nan. Idan mutum ya zama da kuɗi ya baka zai iya ɗaukan cewa shekara ta farko zai mai da kuɗinsa. Shekara ta biyu zai ci riba shekara ta uku zai tara kuɗin da ya siya ka shekara hudu a yi zaɓe. tun hawa kujerar mafi karancin shekaru a matasa muhammad kadade a matsayin shugaban matasan jam'iyyar adawa ta pdp matasa ke ƙara yunkurowa a manyan jam'iyyun biyu don takarar mukaman jam'iyya da na gwamnati nasura da maili kayan muryar amurka daga abuja najeriya.